haka kuma na tuntuɓi barista solomon dalun wanda aka rantsar a matsayin ministan matasa da wasanni domin in ji shi kuma irin sauyin da zai kawo a ma'aikatarsa to ƙazan maganar gyara a matsayin wanda yake kallo daga waje daban da kuma wanda yake kallo daga ciki tunda yanzu ne aka rantsar da mu to sai mun shiga gidan muka duba mecece ke kasa nan sai mu san ina ne za mu tunkara domin a yi mata gyara amma dai harkar matasa yana bukata a sa hankali domin a cice su kuma a horar da su su zama shugaban na kwarai gobe. Barista Solomon Dalun kenan bayan da aka rantsar da shi ministan matasa da wasanni a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. Yanzu dai an sa ido a ga irin martanin da 'yan Najeriya za su fara maidawa dangane da waɗannan naɗe-naɗen da aka yi Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.